daren 28 ga watan Muharram hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na shekara 1436 daidai da 20 ga watan Nuwamba shekara 2010 wannan shine majalisi na 35 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Hikbatun min at-Tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne da ke ƙoƙarin tantance bayanai da ainihin kawo gaskiya da rage tsakuwa daga tsaba dangane da rigingimun da suka faru da bambancin ra'ayin da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga rasuwar shi har zuwa shekara da ɗaya bayan hijira shekarar da aka kashe da dan Aliyu Allah ya kara masa yarda waɗannan rigingimu waɗanda suka raba kan mutanen da ake cewa musulmai a ciki dan jama masu bin wannan karatu ba su manta ba a darasin da muka yi a baya muna bibiyan wannan malami Dr. Usman Ibn Muhammad al khami a inda yake babu bayanai dangane da irin amsoshin da ya bayar akan tuhumce-tuhumce da 'yan takife 'yan tawaye suka wa sayyidina Usman radiyallahu anhu khalifa na uku daga cikin halifan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta har zuwa kan gaba ta shida daga cikin waɗannan tuhumai-tuhumai waɗanda aka yi magana dangane da cewa ana tuhumar shi akan cewa ya ƙara faɗaɗa wuraren da dabbobin sadaka na gwamnati suke ciki. a yin za mu tashi a inda malam ya ce al Sabe sabi al-ismamu tuhuma ta bakwai daga cikin tuhumomin da aka yi wa sayyidina Usman Allah ya ƙara mushi yadda shine waɗannan yan takibe suna tuhumar shi da cewa ya saba wa abin da yake sananne a cikin addinin musulunci a inda yake cika sallah a halin tafiya sai malai yace sallar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi safari rak'atai manzo Allah alaihi salatu wassalam a halin tafiya yana sallah ne raka'a biyu dama sallah asali yadda aka fallasa ta haka take raka'o'i guda biyu daga baya bayan an zo an tabbatar da waɗannan salloli da ake yi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya Isra'i da Mi'raj ya je karɓo su sai na Umar kamar yadda Bukhari ya rawaito sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da al'amarin yin sallah me yasa kuma ake ci gaba da yin sallah raka'a biyu a tafiya domin da aya tana cewa ne idan akwai tsoro la darabtum fil ardi fala alaikum binahu an taqsu min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru na, umar yake to yanzu muna cikin aminci muke da gwamnati ma ci gaba da yin kasar alhalin muna halin tafiya yanzu Allah ya ce mishi inna ma hiya qawmatun min rabbi wannan wani karin bonus ne rangwame ne Allah wani da kake yi sannan muslim ya yi hadisi manzo Allah yana faɗin cewa Allah yana so ya ga mutane suna ɗaukar saukin da ya musu kamar yadda yake so ya ga suna gujewa abubuwan da ya haramta da Allah ya ranna da ana samu shi magana وصلى عمر ركعة وصلى أبو بكر في السفر ركعتين haka sai na Abubakar shi ma yake sallah raka'a biyu a halin tafiya wa sallah umar fi safar raka'atin haka sai na umar san da yake halifanci shi ma yana yin kasar a halin tafiya wa sallah usman sadaran min khilafati fi safar raka'atin sannan sayyidina Usmanu farkon al'amarin halifancin sa shi ma yana kan wannan sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar dangane da yin kasaru a sallah thumma atamma fi safar ana nan kawai sai kuma yazo ya fara cika sallah a halin tafiya wal jawabu huwa amsa anan ita ce هذه مسألة فقهية اجتهادية ما لا يسي ولن مسألة تفكه وتكيد اجتهادي ma'ana matsala ce ta furu'a wanda kowa na da dama ya yi ijtihadi ya ɗauki abin da yake gani shine mazhabin shi ko da kuwa ya kuskure wa abin da yake shine gaskiya inda taqiq to a ka'idar shari'ar musulunci da ka'idar watin fiqhul khilaf to bai cancanci a zarge shi ba abin da ya kamata mu fahimta kenan da mun fara wannan magana a ran cewa sabanin da malamai suka yi game da fiqh game da sallah game da azumi zakka zamantakewa aikin haji aure saki da ire-iren su suna nan birjik a cikin wanda ya kanta tafai na ainihin furu'a da sharhohin da tafan hadisi ya sun da ganin Khilafa. mas'ala kai kana tsammanin kawai ga yadda take sai ka ji shi an rabu gida-gida wannan sun ce kaza malikiya sun ce kaza hanafiya sun ce kaza hanabila sun ce kaza shafi'i shi kadai ma yana da ra'ayi biyar da daya kai Imam Ahmad bin Hanbal ya da ra'ayi biyar da kai. akwai wannan masailin da dama game da aure game da saki game da ciniki da sauransu to waɗannan ba sa zama mahalli da za a aibata mutum akai matukar dai malami ne wanda yake da ahaliya ta faɗan wannan magana ilmance yi ta idan ta yi daidai za a karba idan ta yi kuskure za a tunkure a nemi mashi gaba ko da ko wannan malamin wato ya da cikin malaman da ba a saba jin mazhabin su ya yaɗa inda kuke rayuwa ba al misali shine anan inda muke rayuwa arewacin Najeriya mutane suna ganin cewa mazhabin malikiya shine ya fi yaduwa ba dan koyi ba saboda shine mazhabin da ya fara zuwa tun farkon da musulunci zo kasar nan da kasashen Borno lokacin da al-Murabitun waɗannan buzaye suka kawo addinin musulunci yau fiye da shekara dubu ɗaya dama malikawa ne ash'ariyawa ne da da suka zo wannan addinin da wannan mazhabin shi suka yada abinda kodi ya fara zuwa shi ke zama default idan wani ya zo sai ya zama kamar sabo ko ba zai nufin wanda ya fara zuwa shi ne daidai ko wanda ya zo daga baya shi ne kuskure komai sai a tsaya a tantance a duba menene haka aka ci gaba da tafiya ya zama malikiya ta yaɗa kusan dukkanin wannan ƙasa ce zaki cewa afirka yanzu tun daga misra zuwa ƙasashen libya morocco algeria har kuma ka tsallako nan kudancin sahara ha kuma ka tsallaka ruwa zuwa cikin kasar andalus wadda muslim fan spain su ma nan malikiya ta yadu saboda waɗanda suke karatu galibin su sun tafi kasar makka ne da kasar misira ta kai kasu suka dawo su baji su abu ali alqali ga su nan da yawa malamai ta ainihin al'imamu abu amur da jari dukansu waɗannan manyan malikawa ne sai ka ga sai wani kawai yanzu zai zo sai ya ɗauki wani mazhabi ba wannan ba to ba abin a zarge shi bane dan babu inda aka ce sai kai addini da wani mazhabi dan gurbiyo ma cewa yi babu wani malamin musulunci da taba cewa wani mutum ya bi wani mazhabi dole keke da keke yace inda an samu ma sai a ce wannan malamin fatacce ne shi malamin zai ce wani sai ya malikiya dan gurbiyo ce fatacce ne lazumin haka shine idan ka ji wani mazhabi ya saba mazhabin ka in ka ji ya ma ka dauka in bai maka maka bar shi kawai akwai abubuwa da dama da mutane za ga suna yi a kasashen nan wasu ma ba su san mazhabin su bane ko ana su bane ma'ana sai in samu kansu a kunci ne don su ne mutu, ina mazhabin da zai fitar su daga wannan kunci yanzu mutum da zai girin gidi shi da kima dan shi tafi uku a kalma daya sai ga zai nemi ina wani mazhabi baya san malikiya kuma yau ba haka bane sai ga dan dariƙa ba ran da bai da kuɗi za ya suna gidan sai ya zama dan igala saboda bai da kuɗin su kabewa da alehu da za a zo a yi sai ya zama dan igala rana zaka wannan mai san rai amma in ya zama bisa ka'ida addini ce ka'ida ilimi sai ka buka tantance kuma annabi ya ce a cikin hadisi imamu tabarani afti nafsaka wa wa'in afta kan muslim akwai fasoyi da dama jama'a da za ka ji wani ke kasuwa ta wannan misali malamai suna magana game da me hukuncin mutumin da ya ce wa matar shi idan wata ya fata ya kama na saki misali yanzu ko ka ce matar shi ana shiga safar na saki sakin yayi ko bai yi ba kuma yaushe zai auku kuma ga da dama da malamai suka yi mafi shahara maganganu hudu wasu suka ce ko lokacin yayi sakin bai yi ba ibn hazmin ke haka suka ce su da shafi'iyya ko lokacin yayi sakin bai yi ba domin ba a alakanta uku ciniki da rajejeniya da lokaci a ce in ya zo kamar da ba alaƙa ta lokacin da ya wuce ba za ka iya cewa mutum to idan an shiga disamba na auren maka da yata da an shiga disamba ba za ka iya ce mutum haka ba ko ka ce mishi da zaran an shiga disamba na ce maka da gona ta da ke wuri ka ba ba a ta da uku da lokaci wanda yake zuwa suka ce don haka to warware su ba zai yi da wannan ba malikiya suka ce ai da zaran ya faɗa a daidai nan lokacin sakin ya yi, a san da ya faɗa sakin yi. domin suka ce ba a wasa da saki su kuma suka ɗauki wasu hanafiya suka ce a sai lokacin ya ƙara tambaye shi shin kana so ka saki haihu matsaro iri iri to irin wannan idan kai malami ne zai kalli ne da su ka san wani za ka ɗauka idan aka samu ne irin haka ko da wani za a ba shi fatawa kuma kawai malami bai dama wani bai shafe ka ba babu wani rigima a cikin addini a irin waɗannan furuwa da za a ce ana jidali a kansu har a dinga fasikantar da juna ko ana bid'antar da su to irin wannan ya samo asali daga aqida irin waɗannan mutane kawarijinci ne wanda kawai zai ce duk wanda ya saba fatawar shi matacce ce wannan alama ce ta shi. ana barnatar da mutum ne a ainihin wato fasikantar da shi ko a bid'antar da shi yayin saba fatawar mutum ne game da aqida cewa Allah baya sama ko ya ce ana wani mutum wayi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai wani mutum ma'asumi wanda ba manzo Allah ba ko ya ainihin wato kya'i, ko ya aibata wani abu wanda yake ma'aluman min addini bi darura amma a cikin ne matakar an san ba da san rai yayi ba to ba a kyara shi ba da kamar ibnu zai da muka fada ya da fatoyi da dama wannan sai kurakurai ne Allah ya ji gan shi da rama kuma yana da maganganu da ilimi wanda yake an tsoro shi a jini wannan fatoyi tun da an san ba da gangan yake ba a kyaran shi akai malamu sun ce ba sa kyaran shi akai din da aka ambata sai a ce Allah ya gafarta mishi wala ba an ka da shi kai dariya ibn azin sai ce aka ci gaba da fatawa aka ce gangare da mas'ala ta ina hukuncin me aikin haji ya rufe fuskar shi yace idan matacce ne haramun ne ya rufe fuskar shi kaji ba idan matacce ne haramun ne ya rufe fuskar shi amma in mai rai ne babu laifi saboda mene saboda zahirin nan shine zahiriya annabi ya ce wani ya mutu a harami annabi ya ce ku mayan mishi da ihramin sa ko wala tukhammiru ra'atahu kar ku rufe mishi kai to nasi ne ce da kar a rufe ba idan mai idan mamaci ne kada ya rufe shi mamaci na rufe shi da shi amma ga yana da nasi wa huwa alayhi bi zahiriyati irin wannan sanan da yawa ai ce annabi ya hana fitsari kai tsaye annabi ya hana kai fitsari a cikin ruwa wanda yake baya tafiya kuma kai wanka da shi yace abin da yake nufi shine kare da fitsarin na fuka kai tsaye daga azzakarin ka zuwa cikin ruwa amma da za a ce a yi fitsarin a wani waje a zuba babu ko saboda ba kai fitsari kai tsaye a cikin kaga ruwa da su ba sa aiki da illa ta kiyasi ba ruwansu da illa a zahiriya irin wannan kaga shi za malamai suka ce ibnu hazmi in ya tashi yin daidai to yana yin daidai ne ɗari bisa da in ya sake kuskure ya tashi kuskure kuma sai kuskure ɗari bisa ɗari haka yake shi shi baya yin rabin daidai ko rabin kuskure rahimahullahu wa afa an dan haka wannan matsala ce ta sabani malikiya sa da manzuru da dama game da abin nan sallar a kasu wanda ba daidai bane a ba abin aibata su bane misali kayyade kwanaki da kayyada cewa sai an tafi tsawon tafiya kaza da tsaye da cewa sai tafiyar da take tafiyar da'a ce ko ta halal nan nan ku ne waɗanda ma an zara lau da yanin ba, sun kalli wasu shi ne waɗanda suke ainihin wato ummiyar ne ko kuma wato abin da ake ce ma waƙi ato ai sai suka yi hukunci su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya mil 40 sai kasau sai suka ce to da ba a fara kasar sai kai mil 40 sai ce a ai an samu an yi kasarin kafin haka sai kuma ce ba a yin kasar sai tafiya da ta wuce kwana uku ba a wuce kwana uku ana kasar sai tafiyar da ya zama mutum yana da yakinin zai dawo rana kaza maganganu dai ga sunan iri da kuma cewa wanda ya tafi abin da ba na alheri ba ne kada ya kaso kaga wannan kuma ɗaura wa musulmi haraji ne wanda ba ka ɗora musulmi harafi game da rayuwar shi ko dukiyar shi ko kai shi sai kana da nasi ba ka cewa ya biya na ko kan ya yi za da ya ta gare shi sai ka da nasi a kawo. da ka, za a iya kasar kowace irin tafiya za a iya kasar duk abin da za a kira shi da suna tafiya kuma duka kwanakin da mutum zai yi da sunan tafiya zai yi kasar karanta muhalla sai ibn hazmin da kuma ainihin littattafai na ainihin ah, abin nan na shagoyin waɗannan hadisai insha Allah ubangiji ya samu dashi a da takaice mala yake cewa wannan matsala ce ta ijtihadi ijtihada fiya Usman fa akhta Usman yayi kokarin shi sai kuskure bai dace da gaskiya ba fa kana ma za to shikenan kuma sai me mene daga nan hadha idza kana qad akhta fi'lan ana faɗan wannan ne ya zama da gaske ne yayi kuskura wa hal hadha al-amru kabir ayyubihu lahu Usman yanzu wannan al'amarin shi kenan ya rasu da jinin sayyidina Usman sai a kashe shi wa man al-ma'sum ghayra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wane ne yake katangagge daga laifi da kuskure da ruwa? in ba ma'aikin Allah ba sai da amsa Allah tabbata gare shi thumma inna fi hadhihi al-mas'alati khilafan bayna ahli sannan ya kamata mu san cewa akwai sabani tsakanin malamai akan wannan matsala. wa aktsaru ahli al-ilmi ala anna al-qasara fi salati sunnatun mustahabba mafi yawan malamai sun tafi akan cewa kasu sunna ce mustahabbiya wadda ainihin wato ake so mutum ya aikata fa idza kana usman fa'ala shay'an fa huwa annahu taraka al-mustahab faqat abinda ma za a iya cewa usman yayi shine ya bar mustahabbi ne wa fa'ala al-ja'ila yayi abin da yake ya halatta aw taraka ar-rukhsata wa fa'ala al-azimata ko kuma ya bar rangwame ya dauki wahala bayani dalla dalla dangane da wannan matsala kuma da muka faɗa wancan karatun a jiya kan tattafin zadul ma'ad fi hadi khair ibad na shaykh al-islam al-fari ibn qayyim al-jawziyya Allah ya bin shi a inda ya magana akan ainihin wato kaso amma limadha atamma usman faqad qila ahadu amri amma dangane da menene dalilin da sa sayyidina usman ya cika sallah malamai sun kawo maganganu guda biyu al-awwal magana ta ɗaya annahu ta'ahhala cewa ya zama wurin da yi wannan kasurin ya zama gari ne gidan shi ai ta zawwada yana da mata ne a wannan wuri fi a wannan kasa ta makka fa kana yara annahu fi baladi da ka ce zama yana ganin kama a gida yake wani ha wa bidalika atamma hunaka dan haka yake ka sallah a wajen asali na biyu annahu khashiya an yaftina al ya ji tsoron kada mutanen ƙauye samu kansu a cikin fitina wa yazu ila biladihim fa yaqsuruna salata hunaka su koma garin su je suna rage sallah ma'ana ya cika sallah dan kasu ce ai sun yi sallah a bayan khalifan musulunci kuma ga yadda yake yin sallah wannan mana da gaskiya wanda da ibn kai ya bada amsa cewa wannan ba hujja ba domin ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikin hajjin ban kwana ya zo da matan kuma bai cika sallah ba sannan kuma akwai ƙauyawa a wajen abin ya bai cika sallah ba kuma ne ya fi tantanta da ai koyi da shi inda koyi din inda mutanen ƙauye za su koyi da kowa da wani a wajen sallar su to manzo Allah ya fi tantanta su koyi da shi amma duk da haka yayi kasu yana ganin suna ganin shi kuma yana da mata a wajen fa tamma hatta yubayyana lahum anna ahla salati anna asla salati arba'u raka'at sai ya cika sallah don ya tabbatar musu da cewa asalin sallah raka'a hudu ne wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala malai ce amma dai Allah shi ya da fi sanin me ne walamma atammat aishatu fi safar radiyallahu anha qalu li urwa lokacin da ita ma Aisha Allah ya kara mata yadda ta muka ta irin wannan ta'awili na kuskure ta cika sallah sai ɗalibai suka tambayi urwa ma za a ranar aisha menene yasa aisha ta cika sallah qala sai uru yake ta'awwalat kama ta ta'awwala usman tayi tawili ne kamar yadda sayyidina usman yayi tawili radiyallahu anhu ajma'ina Allah ya kare da su gaba da su fal qasdu anna usmana awwala kaga bayani anan shine cewa usmanu shi ma yayi ta'wili mala yace a karanta a fi kitabil kafi kulayni an an abi abdullahi ja'far al-sadiq anna imama afdalu fil haramain ya zo ma a cikin addinin shi'a a cikin littafin al-kafi fil furu'i kenan ana na kulayni babban malamin shi'a din a cikin mujallad na hudu shafi na 524 cewa daga al-imamu ja'far al-sadiq rahimahullah cewa annal itmama afdalu fil haram cewa cika sallah shi falala ga wanda yake makka ko madina ko da ba garin su bane da mun neman ƙarin lada kaga shi addini shi a ma cika wanda ma dai to dan ne za su zargi mutumin da yayi abinda shi ya tawili da abinda su addinin su ma asali al-ma'khadhu al-thamin wat-tasi'u wal-ashir tuhuma ta takwas da kuma ta tara da ta goma ya haɗa su waje ɗaya saboda suna da alaka da juna lam yahdur badar suna cewa bai je yakin badar ba shine na takwas kenan wa farra yawma uhud sannan kuma ya gudu ranar yakin uhud shine na tara kenan ko wa ghaba an bai'at ridwan sannan ba a gan shi baran da ake wannan chaffa ta nuta yarda wadda Allah ya ce ran ta radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta shajara babu shi a wajen wa radu ala hadihi fi sahih bukhari mala yace amsa akan waɗannan tuhume-tuhume guda uku yana cikin bukhari an usmana Ibnu muhib qala usman dan muhib ce, ja rajulun min ahli misra fa qala man qawm yadda labarin zo mutane ne suka yi tafiya daga madina suka je misra ta abdullahi dan umar suna zuwa sai wani tanki sai ce man al suwaye ku qalu suka ce quraish mu quraishawa ne qala sai ce man shaykhu fikum wane ne jagoran ku waye da cikin cikin ku qalu suka ce abdullahi ibn umar ka gan shi wannan cikin shine shugaban fa ja'a ali abdullahi ibn umara sai ya je inda abdullahi dan umar yake radiyallahu anhu fa qala sai ya ce yabna umar ya kai abdullahi dan umar inni sa'iluka zan tambaye ka wani abu fa haddithni anhu ka bani labari dangane da abin da na tambaye ka hal ta'lamu anna Uthman farra yawm Uhud tsakaninka da Allah kana da masaniya cewa Sayyidina Usman ya gudu ranar yaƙin Uhud wanda an san kuma gudu ranar yaƙi na daga cikin kaba'ira ko فقال عمر بن عمر فقال نعم يشي قري كو da gaske ne ya yabo فقال sai kare cewa ta'lamu annahu taghayyaba an bazin to kana da masaniya tsakaninka da Allah cewa bai zo yakin badar ba qala na'am ce gaskiya ne sai na Usman bai je yakin badar qala sai wannan mutum ya kara cewa hal ta'lamu annahu taghayyaba an bai'atir ridwan shin kana da labarin ya ya ya kuya bai zo akai wannan chaffa ta ridwan da shi ba qala na'am wannan mutum sai na Abdullah dan wani ce gaskiya ne fa qala al-misri sai wannan mutum sai ya ce Allahu akbar ya kabbara ya'ani zahara al-haq allazi yuridu gaske da yake nema ya zare da dama dan take bai shi an riga an gama ya da mutum da irin waɗannan maganganu yanzu yana so ya ji ƙarin tasabbut kuma ya samu sahabi dan Madina ya gaya mushi duk gaskiya ne kawai sai da irin ya samu gaskiya baya neman uzuri a yaka mutane suke dama suna so <coughs> kunnan su ya jiye musu abin da dama sun riga sun yarda da shi abin da suka yi da shi ko kuskure ne ba su zan kunnan su yi sabanin shi idan ku kunnan su yi sabanin shi ba za su yi ba akwai mun gaskiya da kake shi shikenan fa qala lahu abdullah ibn umar shi abdullah ibn umar ya ce mishi da'a taho ya kai dan uwa ubayyin laka zo in gaya maka yadda abin yake ai kai tambaya na baka amsa amma kowace amsa tana da sharhi da tana da ma'anarta ya ce mishi fa ushidu anna Allah amma firaruhu yawma Uhud wannan guduwa da ya rana yakin Uhud fa ushidu anna Allah afa an wa ghafara ina da cewa Allah ubangiji ya gafarta mishi ya mishi abuwa kama qala tabaraka wa ta'ala kamar da Allah yake cewa innal ladina tawallu minkum yawma taqal jam'an inna mastazallahu shaytanu ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu inna Allaha kana ghafurur halim suratul aya ta 155 ko inna Allaha kana ghafurur halim inna Allaha ghafurur halim yace Allah yace innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an lallai daga cikin ku waɗannan da suka juya suka ranta a nakare randa rundunar nan guda biyu ta musulmai da ta kafirai ta hadu inna mastazallahum ash shekaru bi ba'di ma kafaru shaytan ne ya wato ya rankwafar da su ya sa musu na kasa ya sa musu abin Allah wadai sakamakon wasu abubuwa da suka yi laifukan da suka yi a wurin yaki shi ne yaki hudu Allah sa alaihi zama ya ce ma wasu mutane kada wanda ya sauko daga cikin ku anan ko da ya ga mun kashe kafiran nan mun muna ɗiban ganima ko da ya ga an kashe mun tsuntsaye suna ɗaukar naman mu suna ci kada wanda ya sauko ya kai musu matuƙa wajen nan musu kar sauko sai ya ce musu ku sauko yadda shi ya ce musu ku hau amma da aka fara yakin bara ta farko da aka yi ma'ana ɗauki ba daɗi da farko da aka yi aka raka kafirai a waje suka ranta a na kai aka fi su aka fara kama su ana tsare su ana buge su daga ganin haka dan adam kulikal insanu min adin sai kawai sai ganin ai an riga an gama yaki kawai sauka waɗannan masu gaggawa suka ce a sauko sauran suka ce a'a kar mu sauko amma daga ƙarshe masu gaggawan nan suka rinjayi mutane suka sauko da haka kowa sai biyo su ba shi su kuma kafirai sun aje wata rinjina a baya wadda take za ta yi dama za ta yi ta kwaba Da kawo musu watan agaji don irin wannan safar saukan nan da mutum zai suka yi cikin wannan kafirai lokacin su Khalid bin Walid ne suka kama hari da su kullo musulmai ta bayan fage sai ba su ankara ba suna cikin tibar ganima sai suka ji ana tsara ana suka su ana harbe su da haka daga nan sai ne ne cikin kudu shi ne dama ƙa'idar yaƙi na jihadi na musulunci tun da ake yi shi da ba ku ji wannan ba a taɓa yin jihadi na musulunci wanda ya zama musulmai sun fi kafirai shi in kuma har musulmai suka zama sun fi kafirai shi to ba su cin nasara wannan shi ne falsafar jihadin musulmai domin musulmai sun taɓa gwada irin wannan su ga yawa ko zai kai su wa yau ma kone ne in adabatkum kasaratukum falam tukni ankum min Allah shay'a wa da alaikum al-ardu ma rahubat kuma wa daykum mudbirina ka'idan jihadin musulmai shine in yakum minkum ishirun sabiruna yaglibu mi'atain wa yakum minkum alfan yaglibu alfai shine kaidar musulmai amma dai ya kun yi shiri kuna da imani shine farko sannan kuma kuna da iya shirin da za ku yi wa ajiyar masarar min kuwatin gwada ba ta sani su gudu a aduwan lafi wa aduwan idan musulmai suka yaka yin su nasara amma idan musulmai suka wuce suna da yawa su ba su cin nasara da haka sai zama a wannan wajen musulmai sun kai ɗaukin nasara asali to sai suka saba ka'idar shi ne imanin da suke da shi sai ya samu dan wata yar matsala tunanin cewa ai yanzu mun riga mun ci nasara bari ko mu kuma da bugari ba ba shine hadafin Allah game da jihadi shine wannan ma'anar cewa shedan ne ya riya musu wani mugun abu kan al-Imam al-Qurtubi ya wannan maganganu shedan ne ya riya musu wani mugun nufi game da jihadin su duk da musulmai ko suka zama ba su da imani mai kyau babu inda su je a jihadi wannan ba ma sai a yake ko da a jihadi ne na karantarwa da jajircewa akan ba addini babu da domin imanin shine asali shine limamin da ke jagorantar musulmai da aka za a yanzu musulmai suna da yawa mai yawa a duniya amma sun zama gusa'un ka gusa sai sun zama tarkace kamar tarkacen da ruwa ke ɗebowa nas'alullah al'afiya ina fata mun gane wannan kace to wannan yayi wannan laifin ba shi kai wannan laifin ba kuma Allah ya gafarta mishi kuma gudu a yaki sai na a gudu a yaki a wurin da sai na ya karanta ainihin tabu tarihul islam na imamu zahabi da littafin sayar a abin da littafin albidai wani haya da kan shi ba da labari shi hadda ni na gudu wanda suka tsaya ba su ba kirga da yatsu ba su abbas ne da su abu sufyan duk guduwa suka saboda shi kuma wannan safai sun je sun kwanta suna bacci a sansanin su kuma dama suna cewa ai yau ko da siya ko da arziki ga mun ci nasara mun ci nasara ma ga suwa na ba mu da yawa yanzu muna da yawa ashe har na sun riga sun gama kewaye gaba ɗaya wajen ba a sani ba cikin dare kafin musulmai su ankara kawai kwamandan arna ya ba da oda kawai a ta sai aka fara harbin musulmai ta kibo ko ta koyi na an riga ke su da ka daga farkawa ba da suka iya ko kuma suka fara kowa ku a musu? sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nike yana cewa ku dawo ni ne manzon Allah Allah ya ma alƙawarin nasara ku dawo na ce ku dawo jama'a sai da manzon Allah ya sa Abbas yana da murya ya shi ne ya ce manzan Allah ya ce a dawo a dai lokacin ne sai imanin ya dawo mai ruwaya ya ce idan mutum ya kokarin ya juya da rakumin shi rakumin ya juya kawai sai ya tsalle kawai ya tambule su mata baya kawai ya juya ba. haka suka dinga dawo sannan mu Allah ya bi a hannun shi mai albarka yi addu'a yi addu'a sai watsa wa wannan kafara nan sai kafa dinga shiga idan kowa ya yana so ka iya shi musulmai suka dinga sarasa suna kada su kaga da haka shi yaki na musulmai in dai jihadi na Allah na farko Allah cikin hikimarsa zai ainihin wasu sanya wa musulman natsuwa irin yadda musu abada har gangadi ba suke abada asu amanaka saboda tsabar ai ka so da gira gangadi in je ba direba ba da cikin aminci ne ko in je kai ba direba bane kuma kana gangadi ai ka aminci ne wanda yake cikin tashi ba baya gangadi ka gwada wannan to ana cikin yaki ba musulmi kawai ya rike takobi ko sai ya rike in ya buɗe ne kuma sai ga shi ya tara kan arni badar ke saboda Allah ya turo musu wato mala'iku sun taho suna taya su ko to haka Allah ya turo musu ma a can a ne? dan wasu da suka tsira cikin kafirai suka musulunta sun ba da labarin sun ga wasu sojoji wanda kuma sun san ba su tafi gurin da cikin mutane. da suka ce to mala'iku wanda aka to har yanzu Allah yana haka in da sa da imani suka tsaya suka jajirce sai Allah ya turo musu mala'iku su ya yaki an ya ba su ba da dukaran tarihi yaƙi yaƙin da musulmi suke wanda suka ci nasara kan wuraren da ba a tsammu za su iya ko nan Najeriya yaƙin da sun tsawo biyu suka yi in ka bi tarihi kan ne fakul da su za ka sa al'amarin da Allah ne kawai an fi su yawa an fi su makamai an fi su shiri an fi su ɗacin hali da horon yaƙi za ku musulmai suka kara da kafirai na wannan ƙasa samu suka ainihin ga bayan al'amarin da Allah ne ina fata mun gane jama'a Allah shi ne ke abin da kai yace to kaga wannan Allah ya tafi shi wa amma tarhibu wa abadri sannan rashin zuwa yakin badar fa fa innahu kanat tahtahu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yana auren yar amin sai Usmana yana auren yar gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa kanat maridatan sanda za a tafi yakin ba ta da lafiya fa qala biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya ce da sayyidina Usmana inna laka ajru rajulin mimman shahida badar wa sahabu manzo Allah ya ce zauna kai jinyar matarka kana da ladan duk wanda ya je badar kuma kana da irin ganima da za a bashi wannan hadisi daga cikin alamun nubuwa da malamai suka ce domin tun anan nan ya gaya ma sahabbai kenan cewa badar ba akwai na kara har za a dawo za a ba da ganima kuma za a samu lada shi da da aka wayi gari manzo Allah ya je dinga nuna musu shi kun gana nan shine mafadan wani nan za a kashe wani sai ya tafi da kun gana nan za a kashe wani anan wani zai faɗi. Allah da mure ce na rantsi da Allah babu kwaya ɗaya daga cikin sabai nan wanda ya wuce inda manzo Allah ya da anan aka kashe shi duk wanda maza Allah ya a nan inda ya nuna a nan aka kashe shi nan ya nuna inda ya sa mushi taimake shi yake kaga inda wani zai fadi a nan ya mutu duk da haka maza Allah cikin dare ya miƙe yana ta addu'a yana sallah yana addu'a har ma ya bishi na faɗa yana ce ya Allah waɗannan mutane idan ka bari aka halaka shi kenan ba za a ƙare haɗi da gabanin ƙasa ba ka taimake mu ya Allah Allah ya ba su nasara a bada to kaji sayyidina Usmana bai je ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kana da ladan mutumin da yake badar kuma kana da ainihin wato rabon da za a bashi na ganima Imam Bukhari sarkin malaman hadisi da iya fito da ya zo kan wannan hadisin sai ya ce babu idza ba'atha al-amiru rasulan fi hajati aw amarahu bil muqami fa hal yusawu lahu aw hal yusawu lahu yace babun da ke bayani akan idan shugaba ya aika wani mutum ya je wani aiki ko ce mishi ka zauna a gida shi da an je yaki an dawo za a bashi ganima sai kawo wannan hadisi mana za a bashi ganima ne har yanzu idan kana cikin wata harka sai ba a je da kai ba aka ce kai tsaya ka tara nan to direba da aka ciwo haka ce mana kasuwanci ne kuke yi in an je za a je kasuwar kauye a siyo shanu a kawo a zo a sayar a ciri ba ko to shanu sai ba ka da lafiya ka ce to na ka rashin lafiya kai ke jinya a ka'ida tun da kai ake wannan sana'a da zuciyar ka duk abin da ka samu haka kai za a raba ba za a ce dan su da baka je ba za a ba ina fata mun fahimci wannan da haka hadisi ne ingantacce da ma yana cikin bukhari al-imam ahmad bai fitar da shi cewa sayyidina usmana manzon Allah ne ya ce mishi kan da yakin badar ya tsaya ya kula da matan shi ƴar gidan manzon Allah din ita nake ku yan shi a taƙi mafi ƙaunar gidan ƴaƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba ƙaunar ruka yake nan ai gidan manzo Allah sai salama manzo Allah ne kuma yace a tsaya a jinyata sannan wani zama abin tuhuma so baki idan bai yange san in ba shi da hankali wanda yake gaida din shi abin da zai faɗa to ya dinga dinka mai zai faɗa dan bai samu da ba shi ita magana ba wuce yace zarar gunki Allah shi da shi mala yake cewa wa amma tarhibu wa amma yatir ridwani falau kana ahadun a'azza bi batni makkata min usmana da ba aka makano yace amma kuwa kaga dangane da rashin zuwan shi a wajen bai ridwan da a ce akwai wani mutum wanda ainihin wato ya fi sayyidina usmana fuska da mutunci a idan mutanen makka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya aika a je a ainihin wato jiyo mishi magana dan abin da ya faru shi manzon Allah alaihi salatu wassalam ya riga ya dauko harma batun daga da daga Madina ya dawo wajen kwanan shi goma a hanya da ihrami suna ta kabbara a cikin daji cikin sahara sai da suka zo tsakanin da Makka bai wuce nan kace kamar kace nan da UBE ba suna hangen Makka kawai kafaran Makka suka turo ki ne cewa me ka zo yi ba za ka shiga garin nan ba wallahi ba za ka shiga ba ka koma kawai in ka shiga sai an yaki Allah ya ne mu ya tsantsani sai ce waye sai fara binciken yanzu to yadda wannan mutane suka zo da wannan tashin hankali waye ne shiga cikin garin makka da je ya ciyo mana labarin me suke magana official ko ne suke ya ce ce usman ka shiga su domin Usman yana da kusan fuska a idan kowa mai kuɗi ne mai halin kirki mai mutunci mai kyauta da ka ya fi ƙarfin kowa a saboda da gida kai da za ka bi kanci ke da da ke kuwa ta ka saura mata aure da babanka da aka yi ka shi ya rago da babanka yi wani laifi shi ya farshe shi wani ma shi ya yanta babanka wani matar da babanka yake aure tsohon baiwa ce da ya yanta wani kuma gidan da kuke bayan shi ba ku sadaka shi da kuka gogar wannan ya yi shekara yana ci da ku duk yana da dai alfarma a kusan kan kowa wani akwai tsawon bashi da yake bai shi kaga irin wannan ya fi karfin rashin kunya ko a gaji ko ba ka bane to da sai aka tura shi tunda dan su gane suna ganin girman shi suna ganin suka ce marhaban da kai Usman, ka zo cikin dangi ahlan wa sala in kana so je ka fara yin tawafi ga ba ai magana yace a'a wallahi ba zan yi tawafi a ɗakin nan ba manzo Allah ne ba yace ko ku ga mana me ake ci suka ce gaskiya Muhammadu ba zai shigo garin nan ba kawai shine ko abin da muke so koma sai ba shi da Allah yake cewa walal rijalul mu'minuna ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم sai Allah kawai bin magana yana ce wallahi ga ba a cikin makka akwai mummunai maza da mata talakawa wanda ba ku san su ba sun mutunta sai da su je madina kar ku je ku shiga garin kashe kafare ku kashe musulmai irin ka ce hmm, ba dan wannan ba wallahi da sun gane kuros amma Allah ya ce a kyale ba komai Allah ya ce masu Umar wannan sunan shi fatu Umar ya kasa fahimta ya zai a ce mun go an mana wulaƙanci a ce gwamnati nasara saboda ana hanyar ba a koma su Allah zai kada inna fata ala kuma samu bina sai Umar ya ce ruwan da shine fatu fatu kenan mun zo an ce kan mu kaza kan mu yi kaza duk mun sai na Usman da ya shiga garin aka ga mun wannan magana sai ya yana ga da dangi da ɗan uwa da yi waɗanda ne, ya saba musu sadaka da kyauta kuma sun kwana ba su gan shi ba wanda ya danka mushi wanda ya danka mushi saboda mai halin girma ne to kafin ya dawo dare ya yi, yayi shikenan kawai sai aka fara yaɗa jita jita cewa ai sun ma kashe Usman ne manzo Allah ya ce wallahi in dai sun kashe Usman sai na shiga maka ko da tsiya ko da hannu sai an yi ka ji abin da ma ya dawo a tare a yi bai a shi ne manzo Allah ya zauna kasan wata bishiya ya ce duk wanda ya da wannan ka'ida cewa in sun kashe Usman za mu shiga garin nan da karfin tsiya to ya zo ya mu baya haka safai suka dubi layin da kasan ana raba masarar zakka haka suka bi layi kowa ya zo ya cafa ma manzo Allah sai zama ya ce mun maka baya manzo Allah akan rayuwar mu da dukiyarmu mu za mu fanso Usman za mu fanso jini shi salama su dan akwa da ire-iren su su da suka shiga masu sahu fiye da su daya za su zo su yi mu mubaya'an su kuma su sake bin layi su kawo su kare babu wanda ya takalli ga bayan nan banda wani mutum kwaya dan munafiki shi ne wanda ake ce mishi sunan shi a yanzu nan sunan shi ya ɗauke mu na tana zan gaya mu a taɓa gaya muku sunan shi a nan sai ko na sai wani shekarun munafiki ya ce a'a ni ba zan ɗauki alƙawarin abin na san ba zan iya ba kawai ya koma gefa shi kaɗai ne da ya wasu baya nan ba kowa ya zo yi wannan mu baya Allah ya ji daɗi ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا Allah ya yarda da waɗannan muminai waɗanda suka yi maka mubaya a nan wajen bishiya Allah ya sa abin da ke cikin zuciya da gaske take da aka yi kawo musu buɗi da nan kusa shi da wannan gafarar da ya musu da wannan rahamar da ya musu Allah ya tauye ban su ya ce ban kamar ba ta kusa sashi to ana cikin wannan an gama baya ana shirin kawai yanzu za a fara hawa da wakai a auka maka kawai sai aka ga Usman ya sai aka ce yaya kuma kuma ce mara kashe ke ce a ah, ba wanda ko hanci na ba wanda ya kudu na shiga na gai da yan wana da yi nan. amma sun ce za su turo wakilin ce ruwa ya magana sai ga wakilin nan sai shi ne su haidu dan amma Allah ya kara mashi a lokacin babban kafin shi na ka za ku ta wannan sulhu wanda sulhu kuma shi zama sanadiyar fatu maka wannan yanzu ga ashe karama ce gare shi ba domin ana cikin baya manzo Allah sai alaihi salama bayan an zo baya ya daga hannun shi na dama a akan na hagu ya haka yace hadhihi yadu usmana na yi ma usmanu a gare ni ji manzo Allah a madadin shi shi manzo Allah ne mushi baya a madadin shi jama'a kuma ku ga zindiga ce na wannan mutane amma a ce wannan mutumi za ku iya aibata shi yanzu hannun manzo Allah zai zarga shi kawai shi yi mushi baya, kowa a wajen da hannun shi amma shi da hannun manzo Allah ne alaihi salatu wassalam amma wai wannan ma ya kuma tuhumar Allah shi ya tabbata ne ma yake cewa da a ce akwai wani wanda ya fi shi daraja a makka haɗu da mutanen makka da Allah da manzo Allah ya aika shi fa ba aka wurin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzo Allah ya aika da shi cikin garin makka wa kanat bai'atu ridwani ba'da ma zahaba usman ila makka ai kuma bai'atu ridwani ta kasance ne bayan ya riga ya shiga garin makka din fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yadihi yumna manzo Allah ya daga hannun shi da dama ya yace hadihi yadu usman wannan hannun usman fa qala ibn umar sai ibn umar yace mishi idhab bi al ana ma karman da Allah mun yake babu wani dan da kike fasara ko ya ga mai gaba sai ya ce ka da karatun shi kake yanzu ka ji kafin ya je da gaske ne ya gudu ranar uhudu amma ka ji fasara da gaske ne bai je badar ba ka ji fasara da gaske ne baya na aka ba shi ruwa ka ji fasara ce je ka da kafin su kake yanzu sai ka je ko da ka shiryu bisa hujja ko ka ɓata a kan gaskiya ala ilmi to ne wannan da ba ya kamata mu tsaya mu kallo duk da ke cikin wannan kasa shi mu daina kallon zawahir muna mutane hukunci ka tsaya ka san menene mafi fi nafsil amr tukuna kan a dinga ba mutane ubi akan abin da aka sun yi zahiri kar kawai da ka ga abu hukunta mutum a matsayin matsayin gaskiya ko munafiki ko matuci ko kaza baka san hala yana da wata fassara kullum mumini ya dinga neman ma dan uwan shi mumini uzurin me yasa ya faru ma'ana waɗannan da mutanen kirki ne masu wannan maganganun asali sai su fara tunanin hala sai na Usman na da wani uzuri don ka fara da haka shine an kawo maka uzurin sai ga mutum ka iya karba amma in ba ka da wannan ba da mutum ka tana shirye da abin da an shi mugun abu shi da za ka da garan ka ga abin kawai ba za ka tsaya kana wani abin nan baka da wani eh, eh, dama kana neman abin faɗa sai yadda maza suke ko idan misali zai zuciya neman faɗa da matar shi ya sai da zai gama duk abin da ake sunan shi ne in ya maga ta shiru laifi ne ya maga ta amsa laifi ne falawar ba ka ake ba na ga wannan rashin ba da wuri ne eh ai saboda sarrai na idan mutum yana son ya faɗa da wani haka yake ko duk abin da aka mai sunan shi sunan shi laifi idan an yi miya ta ji gishiri ta gishiri yawa idan an yi miya ba ta ji gishiri ta gishiri ya yi ba ka bari in an yi tuwo ke shinkafa yake ba an yi shinkafa ke tuwo yake <laughs> yana neman fitina Allah ya shi kyauta al-ma'akhadh al-hadi ashara sai kuma tuhuma ta goma sha ɗaya lam yaqtul ubaydallah ibnu umara bil hurmuza bai kashe ubaidillahi dan umar ba wanda ya kashe al hurmuza kisa yadda take kafin mu zo mu ji ta a karance shi ne gashi da yace Wani mashhur fi kutubit tarikh abin da yake shahararre a gaban tarihi annahu ba'da ma katala abu lu'lu atal majusi umar ibn al-khattab qatala nafsahu lamma al-qawl iba'ata alayhi lokacin da wannan zindikin kafiri abu lu'lu al-majusi ya kashe sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda mun ji a tarihi sai ya kashe kashi ko lokacin da aka wurga mishi wata riga aka nade shi da ita falamma asbaha an-nas yayin da gari ya waye kama Ubaydullah ibn Umar akwai dan gidan Umar mai suna Ubaydullah sai ya tashi ya tafi faqatala rajulan yuqalu lahu al-hurmuza yaje kashe wani mutum da ake cewa Hurmuza wani kafiri ne kwamandan kafirai a kasar Farisa da aka je yaki aka kama shi yahuda amin ya hau kan wata hasumiya irin kaman kan irin wurin da ake leƙen nesa na sojoji ya iya har ya fara harbin mutane ya ga mutane suna tahowa za su kama su ce to kuma ku na amana in sauko kar ku kashe ku kai ni su shugaban umma ke da kun ga babu amfani ta tarbo kuma ku same da kashe ni kadai na kashe muku mutane da yawa suka anshe shi wannan amincin daga gare shi aka kama shi aka kawo shi madina aka kawo shi madina kuma ya ce kashe ka zai saboda ya kashe wasu manyan sahabbai a cikin wannan da ya kashe garin wannan harba harba ya ce to ina fatan a bani aminci ta ce an baka aminci haka sha ruwan nan Da an kawo mai ruwa ashe da bara yi sai ya zuba da ruwan tunda an ba shi yanzu cewa yana cikin aminci har ya sha nan bai sha ruwan ba da ka ta mutu cikin aminci ko sai umar ya kyale shi umar ki zan kyale ka amma da shartin sai dai ka musulunta kawai ba zan shi komai abun ka ba sai mutum take to musulunta ya zama shi a madina haka ya ci gaba da zama a madina har zuwa sun da shi umar sun da shi umar da abin ya faru sai karin ji sanda abu irin wanda ya faru za ka ji labarin iri iri wanda suke da alaka tight soul za ka ji sai sanda wani abu ya faru ta hadika ta shafi mutane sai ka ji labarai iri iri iri yanzu din da ake buga bambanin labarin da za ka ji a rediyo da za ka je garin za ka tarar ba haka ba za ka tarar da akwai wasu riwaya daban daban daban bayan da ka ji su ba wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza za ka sai labarai suke ta yawo cewa a cikin kwanakin da suka zo kafin faruwar wannan kisa da aka wa umar wannan mutumin hurmuzan ana ganin shi da wancan ba suna zama suna ne sai Abdullahi kai Abdullahi dan Umar daga jin haka kawai sai hukunta yace kawai hadda wannan mutumin aka shi babu shi ka kai yana tafiya kawai fa qatala rajulan yuqala sai dai kawai kashe shi wa kana mutsiyan fa aslama da ba ma gude yayin musulunta falan ma qila lahu da aka ce mishi qala kana ma'a da aka tambaye Ubaydullah shi me yasa kai haka sai ce kana ma'a abi lu'un atal majusi qabla maqtal umar umara bi thalathati ayyamin wa bainahuma al-khinzir Ya ce an zo an ce mai an gan su kwana uku kafin kashe Umar da shi da Abu Lu'lu'a suna zaune kuma tsakankanin su wannan makamin da aka daba Umar shi an gari a wajen su alladhi qutila bi Umar fa zanna anna al-Hurmuzan musharikun li Abi Lu'lu'a fi hadhihi al-jarima da ka kawai sai dauka cewa Hurmuzan da shi da Abu Lu'lu'a sun yi tarayya a wannan aiki da laifi fa zahaba ilayhi wa qatalahu sai je kawai ya kashe shi عن سيد بن المسيب قال إن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر ولمتم سنة عبد الرحمن دوم عائشة دين جدا أبو بكر الصديق سنة كش عمر يشي قد مررت على أبي لؤلؤ أتى قاتل عمر ومعه جفينة والبرمزان وهم آه نجي ناوتي ناقا واتن ainihin wasu wannan mutumi abu lu'ula suna tare da wani kaya an sun tara wasu abin nan kamar dawo haka ko wani abu dan karamin dawo suna tare da hurmuzan wahum najiyo suna gani suna mitin ayyata na jauna falamma baghatuhum faru alayya lokacin da na auka musu ba san ina wajen ba sai suka miƙe fa ai qamu fa saqata min bainihim khindar lahu ra'atani sai wannan ainihin khindar wannan abin bakin bakin wannan wannan wuka ko wanda take da baki guda biyu sai ta faɗo wa nisabuhu wasatu sai naga ainihin wato a abin nan da lankwasa tana tsakankanin shi lankwasa take jawo harkar mutum a hancin mutum da an buga mushi fanzuru malakin jarun lazi kutila da kuma sai abdullahi abdullahi ya ce musu aje a duba wannan makamin da suka caka wa Umar fa wajadu hu al-khidr alladhi na'ata Abdurrahman ibn Abi Bakr sai aka tarar da shi yadda Abdurrahman ya zubanta shi haka yake daga nan fantalaka Ubaydullah ibn Umar sai Abdullah ibn Umar ya tashi falamma kharaja ilayhi ay al-hurmuzan sai yaje sai ya fita da bugun hurmuzan qala in talik ma'i sai ya ce hurmuzan zo mu ji falamma hatta nanzura ila faratin zo mu je ka duba mu wani doki na wadama likitan dabbobi ne ya je ya kira shi ya mai sallama da ya fito sai shi da Allah mu je a kun doki na wani bai lafiya na so ka duba mu falamma ya fata akara mu sai dan tsaya daga baya haka wata akara mu ko hatta idza maza turun zan na wuce yayi kai daya biyu baina yadai ya shiga gaban ubaidillahi alahu bi sai kawai sai ya afka mashi ko mishi takobi kawai kara mishi ya kashe shi ta baya qala ubaidillahi ubaidillahi yace falamma wajada harrat sai yayin da yaji zafin takobi qala la ilaha illallah sai kalmar shahada ya mutu qala ubaidillahi ubaidillahi yace wa za'autu jufaina sai na kira kuma jufainatu wa kana nasraniyya shi kuma kirista ne min nasaran hayra wanda yake mutumin kasar hira falan ma alautu da na hau kan shi sai na shi da takobi sallaba na aidi ya tara musu kuɗi a idanun shi a fuskar shi ya kashe shi mutum nawa kenan mutum biyu ko ثم سلك عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعى الإسلام وتيارين سنة الإسلام ai gidan abu lulu ai karama ai je kashe kaga wannan ya hukace tadda islam ko tadda islam tana riya cewa ita musulma ce musulma ce kenan wa arada ubaydullahi Allah ya da'a sabiyan bil majlis illa qatalu yace wallahi bare kala wani bawa a garin Madina wata ya kashe shi fajtama al muhajirun awwaluna alaihi fana'u sai muhajirai suka taru akan shi suka hana shi da kyar wata wa'adu suka ce wallahi za a yi maganin shi wannan irin hauka ne ya saba musulunci wannan fa qala wallahi la ya ce wallahi sai na kashe su wa ghayrahu da ma wasu su ga kudin nan sai in kashe kowa irin wannan haukar wa arada bi ba'd al muhajirin har ya fara kai wa wasu muhajirai tara Ba lam yazal zan ibn rukunin as bihi hatta da fa'ilin sai amma dan As ne dinga bin shi yana cewa ba ni takobin nan ba ni har sai da ya bashi takobin da hannun shi Aka yi kisanin din shi kenan an aka kama shi aka ja kulli shi falamma da fa ilayhi sayfu atahu sa'ad ibn abi waqas fa akhadha kullu wahidin minhuma bi ya sahibihi yatanasayani hatta hajaza bainahuma bayan an kwashe kubun hannun shi sai sa dan abi waqas zai tsaya a gaban shi kowannen sai rike kan ɗayan su kan kan suka kama kan junan suna ma juna da matifa. yana faɗa shi ma layi yana mayarwa har sai da aka zo aka shiga tsakaninsa aka raba ana ce shi kai baka da hankali ka haukace shi kuma yana cewa ba ga abin da suke umar ba eh ai kuna kallo aka musu sai a kyale su wallahi ba zai yi ba haka aka yi shi gashi da cikin kan uban shi sun da suka yi magana shi kuma yana zai mushi aka dai samu aka raba tsakaninsa aka ja kulle shi Sun ba ثم أقبل عثمان قبل أن يبايع أن يبايع له في تلك الليالي حتى واقع عبيد الله فتناصر haka shi ma sai na usman ya zo ya ga da Abdullahi dan Umar suka yi ta magana har shi ma yana da tsakanin su wa allamat al-ard yawma qatal Ubaydillah Jufaina wal Hurmuza wa ibnatu Abi Lu'lu'a ala an-nas thumma hujja bainahu wa bain Usman ranan al'amari ya ƙara yin tsanani saboda ya kashe mutum waɗanda kuma dukan su ba a da hujja akan cewa suna da hannu akan jini shi kaga wannan barna ce mummuna da ƙarshe dai aka samu da aka shiga tsakankanin shi da ainihin sauran mutane falan ku kulifa usman bayan an naɗa usman Khalifa, da al muhajirin wal ansar sai kira muhajirai da ansar fa qala yace da su ashiru alayya fi qatl hadha ar-rajul allazi fataka fi ku bani shawara game da hukuncin wannan yawo a wajen da Kuma. shin na kashe shi kun ga dai yayi abin da ya saba kaida addinin musulunci فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله dukkanin mutane gaba ɗaya suka yi ijma'i akan cewa hukuncin abin da ya hukunci kisa ne kawai a kashe shi wa jullun nasin a'azam ma ubaydillahi waɗannan dattawa da aka yi shawara da su suka ce a kashe shi amma sauran talakawan gari ba ce wallahi ba a ita ba wallahi ba zai yiwu ba duk aka mutane suke zama duka zamani da ka gan shi maimaiti wa tilka ayyamu dawuduha bainan nas shi sa na faɗi wannan magana ran zama mai ta cewa wallahi da mutane sun san tarihi da sun rage takeicin da suke fama da shi a da suke faruwa a ƙasashen mutane. duk wannan abu da kake gani na makin da haɗa kai tsakanin musulmai da arna da kisa da babarik. wallahi duka an yi shi ba ka fara musulmai ta haɗa kai da arna a cikin musulmai an yi tun ba yau kan tarihin daulatul andalus ta mulukul tsawai bayan da aka samu wato rigingimu jihohin andalus suka rabu kowace jiha ta zama tana zaman kanta sarki 22 sarki mumini 22 a kasa daya ga wace kowane gwamna a jihar a najeriya da hishimar shugaban kasa ne akan akan jihar shi sai da aka kai ma sarakunan musulmai sun motsa da gura abbas su banu jahawar da makamantansu suna ɗaukan kyauta da jizya su kai ma alfonso al-sadi maliku kashtala shugaba ne na kafirai kiristoci masu kuros alfonso su kai musu kyauta su nemi ya ba su taimakon sojoji su kai musulmai ɗan uwansu farmaki arna da musulmai a sansani ɗaya <coughs> suna kai musulmai farmaki an yi haka a kurtuba <coughs> an yi haka a tsulaikala an yi haka a sarakasta duka an yi an kashe musulmai Allah ya tsakanin musulmai da arna su ɗauki jizya <coughs> mai yawa dinari dubu kaza su kai wa arna sai da aka yi wani iskanci ne har nan yabo da wani iskanci da aka kasa ihtimalin sa sannan kowa shi da zai yi sa wata rana wannan arni ya samu motar ibn abbas ya turo watan kamar a ce mai ansan ministan shi mai ansan jibiya ya taho da mace mai ciki ku ji ban mace mai ciki jama'a cikin tarihin musulunci wannan abu an zo da ita cewa a ba ta dama ta shiga babban masallacin ishbiliya sabira kenan a yanzu ta haihu a cikin kenan kula ta haihu saboda wai bokaye sun musu duba an ce idan ta haihu a cikin babban masallacin musulmai to wannan dan zai mallaki gaba ɗaya andalus gaba ɗaya ƙasar spain to ne kuma musulmi daga kai wannan rashin mutuncin ya kai ya kawo suka sa aka kama wannan wazira aka shi wanda sarki ya ji labari ya zo ya kewaye sa aka mu. ƙarshe dai sai da aka nemi taimakon sojoji murabitu sojojin yusuf bin tafi daga nan ƙasar afirka su ne suka kai ma musulman andalus ɗauki suka mutu maganin wannan kafa musulmai su haɗa kai da kafirai a cikin musulmai su ba kai ba ta ba a bani da kuma kisa da makirci duk ayi na fatan kwaikwayo gama matar sarki shagaratu zo ta kashe sarkin mijinta sarkin dan kawai yana son wata baiwa yana wanka a cikin irin jaran wanka na yan garu ta zaki ya tsama ku shuka a gadan bashi an yi wannan aboki ya kashe aboki da ya kashe uba uba ya kashe ka duka yana tarihi musulunci gaba kuma duka akan mulki da sarauta da kan neman duniya mutane su kuma suna fifita ra'ayinsu da tsarransu fiye da ra'ayin al'umma duk wannan ayi ba sabon abu ne, amma me yasa idan ya faru sai hankalin mu ya tashi to da mu taba jin labarin ayi ba kuma abu duk an taba yin shi da sauki ka ƙara ko ka ƙara in ya zo mai mutuwa ka ce ai da ma an taba yi amma da ba taba gani ba da ya da bala'i tashi hankali sannan kuma wani abu jama'a da ya kamata mu bayyana shi ne wanda ya karanta tarihin musulunci kuma ya san ka'idoji na falsafatul tarih yadda tarihi yake yake yake faruwa karanta littafin ainihin ta gudu Qudus cewa duwar ƙasashe ba sa tsayawa stagnant ko dai suna cikin sha'ani na ɗaukaka har sun kai sai sun kai ƙurar ɗaukaka ko kuma suna cikin sha'ani na faduwa har sun kai mutu sun kai matuƙar faduwa amma ba sa tsayawa tsakanin ba sa tsayawa tsakanin duk wata gwamnati ko wani civilization ko wata wato wata karfin soja wata kuwa askariya ba ta tsayawa wai ta tsaya haka ta tsaya tak ta tsaya on post kamar da ake sa wa TV 4 ya tsaya ba ta tsayawa sai ta ci gaba tafiya in ma ila su'ud wa in ma ila inhiba to yanzu Najeriya mu a faɗo muke daga wannan abu da kuke gani na rantsi da Allah ba bokanci bane ko ba zai gyara a haka ba sai ya kai karshen shi ya kai karshen barna ko na mutu za ku tsira za wannan magana saboda suna ce ta Allah game da game da rayuwa kawai sai dai yanzu mu ta addu'a kawai mu nemi ya zamu mu gyara iya abin da muke ci we are not lucky mu ne zamu muke rayuwa daidai sanda ake faduwa to da kullum sai ka ji wani abu ya faru a Najeriya wanda ya gaza na da wanda kai kullum ka kai cin karuwa yake ma'ana in ka kalla yanzu zamu zo ba san muna ganin muna cikin wani halin haƙura ko amma yanzu mun kwanta da zamu wata da yanzu sai mu kuma zamu wata da wata aljanna duniya ba ka bane jama'a sanda wannan yake mulki Allah Allah ake da bu a samu sakiya amma yanzu za a ce dawo za a ce gaskiya ne ya wannan addini to ina ga muku jama'a wannan kuma ya kauce wanda ne ku ba shi fi sharshen addini shi ne sunan Allah haka abu ne ke jama'a to bana kuma a samu a gyaru ba kuma sai dole an gyara kai amma yawan ihun da muke cewa ko ta gyara ta gyara a canza ku ba ta da haka sab zalisi na wasan saboda mu shi da ba ƙarya muke kowa inda za a saka shi wani abu sai ka ga yayin shi ka za ya tafi to irin waɗannan abubuwan su ne kaji gashi an yi kisa an tabbatar da kisa zai ne a musulunci ko an ba da fatawa cewa a kashe wanda ya kisa wasu ce wallahi ba a isa ba wallahi ba a isa ba a kashe umar jiya yau kuma a kashe ɗan shi wallahi ba zai yi wallahi tashi hankali a garin dama an saba yin waɗannan wani kawai ta fi da wani ra'ayi wanda yake ya saba wa gaskiya kuma yake dole sai an bi shi babu shakka wannan shi ne hukuncin da ya kamata a shi amma ba kashe shi ba kuma kuma sai na Usman ba shi ya hana a kashe shi ba mu gane a sauran mutane ne suka fito suka yi hawaye suka ce ba a yi zaba duniya ke ba kwantar ke ko in ji rediyo to ne malam sai yake cewa na eh? wa kullu nas a'zamu ma wal abadahum Allah suna cewa Allah ya nisanta da su daga rama wala allahum yuridu wa turiduna an tattabi'u umara ibnahu kuna so ne an kashe umar kuma yanzu kusa ɗan shi bayan shi baka kura fi zalikal lagadu wa ikhtilaf shine sabani da mai da magana yayin tsanani kuma qala amr al-as li usman sai dama idan rikice rikice ana buƙatar mutanen da suke da girman tunani wanda suka iya makirci suka iya dabara ya za a samu mafita ko al'amari ya rikice usman ya rasa da ne gare hujja da Allah ya ce ai annan nafsa bin nafs kuma wannan mutum ya yi kisa kowa ya gashi ba a buƙatar shida amma ko mutane suke ba a isa ba ko mutanen da su ne al'ummar shi ya iya sai sai na abu dan haka ya bashi mafita rubutu da ya bashi yace mishi ya amiral mu'minin inna hadha al-amra qad kana qabla an yakuna laka ala an-nas sultan fa'arid am wannan abun ya faru ba kai ne shugaban al'umma ba da ka bai faru a cikin mulkin ka ba Allah ba zai kama ka da shi ba rabu da su kawai sakan shi ka kyale su kai yanzu aka rantsar da kai yayi kisan nan ba a kai ba kuma kowa ya yi kisan nan ba a kai ba yanzu tun da kawo mulki ci gaba da mulki kawai bar abin da ya wuce ba ruwanka ta ga kawo shi mafi dago shikenan sai aka rabu da shi wata farran nan nasu an kudu mace amure shikenan daga nan sai kowa ya wada da uku da amure ta ya jama'a wannan ba abin bai shafi zarkin musulmai na yanzu ba bai shafi gwamnatin shi ba wani abin da ba a wata gwamnati can da ga jama'a kowa ya jaba a saki a bai da layi kowa ya jaba shikenan aka yi tashi aka yi Allahu akbar shikenan kowa ya kama gaba shi wanda ha ilaihi usman usman ya zabi wannan ra'ayi wa wadar rajulani wal jariya sai ya fitar da kuɗi a cikin dukiya ya bayar da ainihin wato abin nan jiya ga waɗannan mazaje guda biyu da wannan mace da aka shi kowa aka biya mai shi aka biya ɗan uwan shi biya rakumi ɗari ɗari inda da a wasu musulmai ko wannan malam yace kanta da tabaqatu bin a cikin mujallar na uku shafi na ɗari uku da hamsin da biyar bi sanadin sahih kaji wannan sai ce wa huna salasatu tawjihatin lokaci yayi lokaci na gaya ya turin yi lokaci yayi da ba za mu kwana a nan insha Allah sai Allah ya kai mu a mako na gaba sai mu tashi dama Allah ya sa mu samu kan gaba abinda muka fara da muna fata Allah ya ba mu ladan shi ba mu dama aiki da shi kurakuran da muka yi Allah ka gafarta mana Allah ka kai iyayen mu da malaman mu da wannan sai gabaci mu da cikin musulmai da mu'minai da mutanen kwarai Allah ka gyara mana wannan kasa mu Najeriya Allah ka kawo mana kauci kawo mana canji na alkhairi a wannan musulmi na siyasa da zamantakewa da tattali da rayuwa da tsaro da addinin mu Allah ka samu cika da imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.